safiyar lahadi 29 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1439 daidai da sha biyar ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 37 cikin jirgin karatukan littafin alfiyatul hadith da al-imamu zainuddin al-iraqi rahmatullahi alaihi darasin da ya gabata na yi kuskure wajen sanar da kwanan wata inda na ambaci ashirin da uku ga watan rada maimakon 22 da musa za mu tashi a inda malam yake cewa ma'arifatu man tuqbal riwayatuhu wa man turad bayani akan sanin me ke sa a karɓi riwayar mutum kuma me ke sa a tunkuɗe ta su waye ake karɓar riwayar su Su waye kuma ake tunkuɗe riwayarsu wannan babi yana da cikin babuka mafiya muhimmanci a musalahul hali. domin duka ta taɓurgar da ake yi da kaiwa da kawowa tana tsayawa ne akan karɓar riwaya ko tunkuɗe ta duk abin da ake a cikin musalahul hali. wannan shine ƙarshen manufarsa sanin yaya za a yi a karɓi riwaya yaya kuma za a yi a tunkuɗe menene dalilai na ilimi da suke sa a karɓi riwaya menene kuma dalilai na ilimi da suke sa a karɓar riwaya wani malam ya ce ajma'a jumhuru a immatil asar wal fiqhi fi qabuli naqil khabar bi an yakuna dhabitan mu'addala ay yaqzan wa lam yakun mughaffala يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى والعدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق نوم قرن مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح وصحح اكتفاؤهم بالواحد آه، جرحا وتعديلا خلاف الشاهد وصحح استغناء ذي الشهرة أن وصحح استغناء ذي الشهرة ذي الشهرة عن تزكية كمالك مش سنن وصحح استغناء ذي الشهرة عن تركية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهل فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط أو نادرا فمخطئ وصحه قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له إن تقبل إن تثقل ولم يروا قبول ذرح أبهما للخلف في أسبابه وربما يتي آه، أجمع جمهور أئمة الأثر daukacin malaman hadisi kafatanin malaman hadisi wal fiqh da malaman fiqh sun yi ijma'i fi qabuli naqilil khabar game da karban maganan masu ciro hadisai masu kawo riwaya bi an yakuna daliban mu'addala sharadi ne guda biyu dab da adala sharadi na farko abbab yana komawa ga basirarsa da kwarewarsa da sanin abin da yake karantarwa sharadi na biyu al'adala yana komawa ga mutuncinsa da nagartarsa ta halaye da nagartarsa ta gaskiya da sanin ya kamata zaka ɗaya yana komawa zuwa ga ilimin ɗaya yana komawa ne zuwa ga halayya sai an haɗa guda biyu lanin an karanta sai ya zama akwai ilimi sannan kuma akwai hankali da mutunci da addini dama abu uku suke faɗa cewa su ne suke haifar da su ne sakamakon a gane mutum ya yi na farko akwai ita kanta al-ma'arifa al-ma'arifa shi ilimin da zama mutum ya koyi shi na biyu kuma shi ne zama akwai a a a fadila ko akhlaq fadila hankali mutunci sai kuma mahara ya zama ya goge a kan abin da shi ne suke cewa da turanci knowledge skills and character duk mutumin da za a ɗauki ilimi a wurinsa to sai ya zama yana da waɗannan abubuwan zai zai fassare mana su ɗaya bayan ɗaya abbab ya haɗa guda biyu shine al alma'arifatu wal mahara ilimi da kuma sanin yadda ake gudanar da ilimi sai kuma al'adala ita take dauke da karakta halaye na gari mutunci kima a idan mutane sanin ya kamata ai zai fara fassara su yace ai yaquzan ya fassara fassara dabitin ana karantawa da yaquzan da kuma yaqizan imma bi dhammi ba wa bi kasri lugatani sahihatan inda al kuka ce yaqizan kuka ce ƙuzan, iya halatta kamar yadda al al-jauhari ya kawo a cikin as-siha walam yakun mughaffal kada ya zama mughaffal bayan yana da ya zama a fadake ki abin da yake ya san abin da yake al-yaqin shine wanda yake a fadake sallahu alaihi misali kamar kamar wanda ya tuka mota ne bai yiwa mutum ya tuka mota baya cikin hayyacinsa shine yaqin din bai cikin hayyacinsa misali a ce yana cikin wata mummunar damuwa wadda bai san abin da yake ko yana cikin gushewar hankali saboda tasirin wani abin maye ko saboda tasirin rashin lafiya da ya lalata abin nan ɗinsa ƙarfin jikinsa ko saboda tsufa ko yarinta ko makanta ko wata larura a kwakwalwa kamar a ce ya taɓa yin accident ya taɓa bugewa ya zama kamar wani sakare haka duk wannan ya fita daga babin yake ina fata mun gane wannan ya fita daga babin na yake walam yakun mughaffala kai zama wawa mughaffal wato mughaffal shine ɗayan abu uku ke samu ce zama mughaffal ku ne sahau yawan rafkanuwa yawan sanin abin da rashin sanin abin da yake ko kasaratul la'i yawan wasa on seriousness on seriousness yana samu ce zama ko kuma kasratul khatai yawan kuskure kaga sahu rafkanwa kuskuren da baka baka fada ko baka yi kamar yadda misali yake faruwa ga wanda yake sallah rafkanwa kana ga kan abu daidai ne ashe ba daidai bane akwai kuma kasratu allahu yawan wasa idan wasa yau mutum yawa ko a ɗabi'ance muna iya fahimta haka ko duk mutum da aka san mawasanci ne da yawa za ga ba a ɗaukar duk abin da yake da muhimmanci da zai zo ma ya faɗi magana mai muhimmanci za ce ka dalaka ka mana shi neman fasan ka ba ko da zuwa zai ce wa na fa yaro za a tafi jana'iza ta ce ka dalaka fara wannan wasakar da Allah in ya zo ya ce makanin baban shi eh, wallahi na ga wata ne ina so sai to kasan fasakare ne ba ko da siya ke oho dole sai an nemi wasu abu da su taimaka har a gane da siya ke ko to irin wannan shine mugaffal wanda duk abin da ya faɗa a cikin mutane ba a ɗaukar shi da muhimmanci saboda biyo bayan wata ɗabi'a da mutane suka sani game da shi mu kiyaye mun sha faɗa cewa waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda suke abin nan natural laws dokoki ne wanda haka suke a cikin sunnar Allah ma'anar mugaffal ne ya zama ba mugaffal ba abu na gaba game da fassarar zabi yahfaz ya zama ya kiyaye in haddasa hifban a da yake ruwaitowa daga haddasa idan zai bada karatu ne daga kwakwalwarsa ko daga zuciyarsa ba tare da ya kalli littafi ba to ya zama abin da zai karanta din yana nan killace a cikin kwakwalwa kuma zai iya bayar da shi a duk sa'ar da ake bukata a bisa fuskar da ake bukata in haddasa hibban yahwi kitabahu in kana lahu yarwi ya zama kuma yana kiyaye littafinsa idan daga littafin yake riwaya waɗannan ƙa'idojin mutumin da ya fara tantance su jama'a shine al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahmatullahi alayhi a cikin ar-risala da magana akan waɗanda ake karɓar riwayar su da wanda ba a karɓa shine kawo duka wannan maganganu farko kenan tun kafin masu arramu hurmuzi su su maganganu da su da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin Ma'rifatul Ulum al-Hadith da kuma al-Khatib a cikin al a cikin alkifaya kifaya fi riwaya al-khatib al-baghdadi kusan kowace mas'ala da cikin waɗannan sai dai mata babinta ya kawo maganganun malamai akai ya kawo misalai da isnadoji kamar yadda yake yi duka littafan nan suna nan a cikin maktaban mu wallahi hamza ka iya karanta su da karan bayani ya alamu ma fil labbi min ihala na gaba kuma shine zama ya san abin da ke cikin lafazi na ma'ana abin da yake karantarwa ya san shi kai ya zama kamar kaset kawai ko kamar memory wanda da karatu da aka tura mushi da waka da aka tura mushi duka yana classify din a matsayin music sunan shi duka music ne a shi duka download ne ba ruwan shi zai gane wannan salati ne wannan ayar qur'ani ce wannan maganar wani ce ya zama yana da yakin ne yana iya fahim bambanta wannan ma'ana ta yadda idan ya zo yana riwaya zai iya tsinkayen magana take fassarar wani lafazi ne na wani mai riwaya zai iya bambance maganar sahabin da maganar take marfu'iya zai iya bambance abin da yake haka manzo Allah ya faɗa da kuma wanda aka yi riwaya bil ma'ana zai iya bambance umarni da ba da labari kaga shi ne ya san abin da lafazi ke kawai ba gare shi in ya ruwi bil ma'ana a sa'ad da zai riwaya da ma'ana ya san abin da ke iya canza ma'ana ya san abin da bai iya canza ma'ana mas'ala game da riwayi ba ana za da ma'ana za a zo a yi ta a can gaba akan hukuncin ta da halaccin ta ko rashin halaccin ta da kuma yadda aka kai aka kawo da kuma irin a irin ta taɓurzar da ayyukan da riwaya da ma'ana ta bari a baya wato masail bahdiya da ta bar wa mutane kalli hadisi da muka karanta wani lokaci can baya a cikin babin ma'adi game da aka ce Aisha ta yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasaru tana cika sallah wannan ya daga cikin misalin riwaya bil ma'ana da ta rikita asalin abu hadisai ne daban-daban lokacin tafiyar da aka yi daban Aisha ba ta taba cika sallah tare da Annabi a tafiya ba amma daga baya ta yi ta'awili irin na Usman ko to da wani ruba da labarin sai ya hada hadisan guda biyu yana so ba labarin Aisha da in suna tafiya da manzon Allah tana yin irin abin da yake daga baya ta bi kuma ce ta sai sai hadisin ya bayyana kamar ga ta ga annabi a halin tafiya shi ya shi kasar ita kuma ta cika sallah wanda wannan kaga nakara ce zahira a mutum to irin wannan yana nan a cikin riwaya bil ma'a da ka sai ka kiyaye har yanzu eh, wajen bayar da labari ka kalli mutane da kyau abin da ya faru idan mutane suka zo ba da labari garin ba da labari da ma'ana ana iya kaiwa har ya juye zama labarin ba haka ba ba asalin abin da ya faru ake faɗa ba yanzu ana faɗan fahimta da tunani da fassarar wasu mutane ta yi asalin wanda ya fara kawowa da ma'anar ba da gangan yayi ya ɓata labarin akwai ɗabi'ar mutane ta ikhtisari ta kaita labari haka ce mutum ya kashe ba da wani labarin abin da ya faru ba zai iya ba zai iya ce tunda wannan abin ya faru a awa uku shi ma sai ya ci awa uku yana ba da labarin za ka yi kallon fim na awa uku amma ka bada labarin shi a minti takwas kaga wannan ikhtari ne tsabara barage shi to in ka bada labarin nan a minti takwas zaka yanke abubuwa da yawa wanda kai kana ganin ba su da muhimmanci idan wani ya je ba da labarin da ka bayar shi ma sai ya yi ta wanda yake ganin ba su da muhimmanci a wurin shi ko ya canza wasu kalmomi ko ya canza tempo ɗin labarin shikenan sai labarin ya canza salo shi ne Abdullahi Umar ya ce cewa za a je dan na faɗi magana da za a je wa yu'khadhu anni ma lam aqul a je a bada labarin da ba shi na faɗa ba za ka ake so aslan ka tsayu akan lafazi mahma kallafaka in amkana idan bai yiwu malamai sun ba da sharuɗa ga riwaya da ma'ana sai wanda ya san abin da yake a cikin ilimi manyan malamai suke haka irin su bukhari Allah ya gafarta musu yace bi an yakuna to kaga waɗannan sune bangaren bangaren abin dab an yakuna yakira laysa mughaffalan yakuna hafidan li yakuna mustahdiran li hibbihi aw hafidan li kitabihi sannan an yakuna aliman bima yarwi wa fil adalati a bangaren adalci kuma an yakuna musliman wajibi ne a karɓi riwaya ta mutum ya zama musulmi a sa'ad da yake ba da riwaya ko da ku a san da ya karance ta ba musulmi ba ne kamar yadda ya faru da wasu sahabbai waɗanda suka ba da labarin wasu abubuwa da suka sani suna kafirai amma ba su ba da labarin ba sai bayan sun musulunta irin abu sufiyana da kissa shi ta zuwa wurin kisra irin su amurkan as da ƙirsoshin da suka bayar na abin da ya faru sa'ad da suke ba su musulunta ba da ire-irensu yace ah, an yakuna musliman dole ya zama musulmi ba akali mai hankali da haka banda mahaukaci wanda wanda yake cikin maye banda wanda yake cikin ta'asirin sihiri ko abin nan eh, ta'asirin a zamanance misali a ce anesthesia baya cikin hayyacinsa to waɗannan ba za a karɓi riwayar su kad balaga hulma sannan ya zama ya balaga nan ma akwai tatabar za game da matakin balaga asalin abin da aka yi da shi shine tamyiz ya zama yana da hankali na iya rike abubuwa da fayyace su da sanin yadda ake bayar da su ba wai dole sai ya balaga balaga ta hawar shari'a gare shi kuma wannan ya bambanta daga mutane zuwa mutane daga basira zuwa basira daga irin wurin da ka taso daga irin eh, tarbiyyar da aka daura ka akai akwai wurare da irin mutanen da a shekara goma sha biyu suna iya zama masu hankali su san abin da suke wani wurin kuma sai yaro ya wuce haka ko ya gaza haka gwargwadon irin iyayen shi da irin makarantar da yake zuwa da irin tambayar da aka ɗora shi a kai da makamantansu za ka za a kula da tambayi da ainihin wato hankali kamar da Qur'ani ya bayyana ne wabtuliya ta ma hatta idza balagul nikaha ka Qur'ani sai da akan balaga kawai ta isa aure ba sai ce fa in anasum minhum rushuda idan kun tsinkayi hankali tare da su to wannan hankalin shine tamyiz wato kenan wannan iya kaiwa balagan nikaha ya kai zai iya zama da mata ta fuskar zai iya saduwa da ita da ci shine ma'anar balagan nikaha ya balaga yana iya yin mafarki yana iya saduwa da ƴa masu ko amma sai dan babu rushi babu hankali tare da shi babu tamyiz babu tunani to ba za ka ɗauki dukiya don kamar shi to haka kuma ana iya samun wani wanda ta yi bai kai wannan balaga ta mazaje ba amma kuma rushidin na iya gabatan wannan wannan abin nan to shi ma ana iya karɓar riwaya duk da yake wannan yana da karanci kwarai a cikin mutane yana da karanci amma amma abinda yake da sauki shine yana iya yin tahammuli koyan ilimi kafin ya balaga wannan kan ya tabbata sosai ga mafi yawa daga cikin malamai yace da ah, fi'li min fisqi ya zama ya kubuta daga ayyukan fasikanci ayyukan fasikanci ne abubuwan da musulunci ya ya kyamata na ayyuka ah, wasa da addini ah, ayyuka wanda suke na ɓarna na alfasha kamar zina ko ƙarya ko shaye-shaye ko duk wani abu da yake ba daidai ba nau za a karanta shi bin nakal fiskinau fiskinau harmi muru'ati ko kuma zubar da mutunci akwai abin da ba fasikanci ba ne amma yana zubar da mutuncin mutanen da ake kallon su da mutunci a irin wannan al'ada ko zamani ko al'ummar da kake rayu a cikin to daga cikin sharuɗan da za ka zama mutumin da za a samu ilimi daga wurinka sai ya zama kana guje ma waɗannan abubuwa. wannan ya danganta da al'ada da abin nan da da urfi na mutane malamin mu mala albani rahmatullahi alaihi ya taba mu labari cewa akwai lokaci can malam nasir albani ya taba hawa keke yayyawo yawo a a gari wannan hawa keken da ya sai da aka rawaito a wata jarida cewa ga wani babban malami yana hawa keke abin mamaki wata jarida ne suna al-mudhaq wal mubka kamar da kamar gure ce da gida gari sai kawai abubuwan ban dariya da ban takaici sai da suka rubuta cewa ga wani babban malamin hadisi abu mamaki yana yawo a cikin to kaga mu a irin nan misali ba ba matsala ba ce wannan daga ciki wata kila cin abinci akan hanya kana tafa kana garkar rake kamar doki misali ina iya zama abin zubar da mutunci yin fitsari a tsaye mutane suna kallon ka kana kallon su yana iya zama abin zubar da mutunci gwargwadon al'adun mutane watakila yawo ba hula ko ko misali nan gaje sakwato, babban mutum baya fitowa babu babban riga babu gari din nan irin da muke fitowa din haka zai cikin tsirara kashi to kaga a wurin su wannan yana daga cikin mutunci ka saka babban rigar har maka za kai ganin shi da babban rigar da rawani sai su dauki tsaro ne to haka watakila yana iya yiwuwa akwai wuraren da a ganka ka jero da mace ko da ka shi? baya zama baya cikin mutunci taurin bashi in ka je siyayya ko ka je aika musu da kai a wata majalisa ta yan kallon kwallo ko ta yan kallon dambe ko ta yan abin nan yan tseren mota wannan ma yana iya zuba maka da mutunci ya danganta ga irin wurin makara a sallah suna da gaskiya banda suka ambata makara a sallah a duka kullum an gama sallah kana yin masbuki shi ma na iya zuban ma da mutunci to duk waɗannan abubuwan sai ka guji su wuraren bukukuwa ko tarurruka waɗanda ba a san malamai da mutanen kirki suna zuwa ba misali a ce ajo na karuwai irin da ake zuwa a tara kudin taron siyasa na rali a saka huluna face cap ana ta ana ta daga hannaye ana wani haka a cikin motoci kaga wannan ma bai dace da mutum mai mutunci ba ko misali tayi muzahara kuna ta kuna ta dambe akan ciki duk dai suna kawo abubuwa gwargwadon al'adu da tunanin mutane ah, wata rana an ba da labarin cewa ah, kamar yadda kamar yadda malam abdurrahman ibnu abi hatim al-razi ya ruwaito a cikin al-jarh wa ta'dil cewa shu'ba ya ji wani malami mai suna al-minhal bin amr al-kufi wanda malamin shu'ba ne shu'ba ya ruwa daga gare shi daga baya da ya je gidan shi kawai kiɗa ya jiyo a cikin gidan kiɗa kama a ce mata sun saka kaset kawai ko sun kunna wani tashar jibi ana ta kaɗe kaɗe kawai sai ya tashi ya taɓa abinci ya fasa koyon karatu a gobe ya ka talle sai ce na ji kiɗa ake dai a gidan sai ka ce gidan gidan yan gori amma daga baya ya koma ya riwaya a wurin shi ya buƙatu zuwa ga haka haka khatibu ya da labari a cikin alkifayatu fi ilmin riwaya cewa shi uba ɗan ya tambayi alhakam bin utba yace dan me ya hana kai riwaya a wajen zazan wani malamin suna zazan yace saboda ya cika surutu kana kafiran kalam duk inda ya na sai an ji murya shi abu kowa surutu haka Abdul Hamid Jarir ibn Abdul Hamid ya kin riwaya a wurin wani mutum da ya gan shi yana yin fitsari a tsaye akwai wani malami shi ma da aka ba da labarin ya ke riwaya a kun wani saboda in ya hau doki yana yin gudu a cikin anguwa yana a wizo kenan ko <laughs> kaga dole al'adunsu yana cikin eh, abin da ba mutunci ba ne duk khatibul bagadadi ya kawo su a cikin kifaya ka hau mota ko babur ka wuce tana bada mutane kura kuma ana ganin ka arama bai dace ba sai ka tafi a to idan suka zaka haka ce wannan to yadda yake din nan abin na iya shafan wasa ba in yi zo wasa ba mamaki sai a ga yana yi yana yi ba cikin hankalinsa ba to haka zaka yi ta irin waɗannan suna nan da yawa ya danganta to wani abu a wata al'adar yana iya zama abin cece kuce a wata kuma ba abin cece kuce ba yanzu alal misali kamar da muka ambata idan ka kana shi irin sakkwato da kyanbi da Zamfara waɗannan so sa da gaskin a ƙasar Hausa yanzu da suka fi kowa rike asalin al'adu na mutunci irin wannan barikancin da shige su ba sosai yana daga cikin abun kunya a can a ce malami mata shi daya sai zama abun zuriya mata shi daya kamar fasto muku ka ganin da haka ake yi misali har ma yi aure fiye da ɗaya ne ma zai zama kamar ba shi da kirki da sirkan shi da ƴan uwan shi da babar shi za su jin haushin shi da mutanen gari su ce wani ne ya ƙara aure misali ko to kaga duk wannan sai an kalla daga wuri zuwa wuri amma wannan fa bai nufin za a ba abubuwan da suke san tabbata a biyu saboda mutane kasu ce baka da mutunci kamar misali yanzu gemu akwai wurin da barin gemu ana ganin shi ƙauyenci to ba za ka ce bari ka fasa barin gemun kawai don a dinga ganin girman ka ba dole za ka bar gemun ka wannan ya taba addini haka akwai wurin da in ka je da wandanka aka ga bai jan kasa za ka kai wannan wani irin mutumin da bai san kimar dukiya ba ne ka bari da ya maka dana to da irin waɗannan abin da ya shafi tsantsa al'adun mutane waɗanda suke kaiwa su kawo cikin babin al'ada kuma na daga cikin qawaid na usul al da abin nan usuliya shine al'adatu muhakkima ko muhakkama ana amfani da al'ada wajen kafa doka ko kuma al'ada tana tirka mutane su bo su dokoki yace wa man zakkahu adlani fa adlul mu'taman wanda aka samu mutum biyu mutanen kirki suka ainihin wato zakkahu suka amince da shi fa adl mutumin kirki ne mu'taman abin amincewa wasu min wasuhiha iktifa'uhu bil wahid malamai sun inganta takaituwa akan mutum daya idan ya amince da kai jarhan wata abila yace kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ah, khilafa shahi. ba kamar yadda wajen shahidi dole sai an samu mutum biyu ba eh wajen shaida dole sai an samu mutum biyu amma wajen riwaya malamai sun yarda da mutum ɗaya yana iya amincewa da kai kuma a karɓa sun dauko wannan asalin daga kissar barira da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta cewa me zaki ce game da Aisha kaga ita kadai ce kuma mace manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shi daga ta akan Aisha da take cewa Aisha me ma ta sani wanda har sai ta shanya gari ma tana tantana wasa har tsuntsaye ma su su shanya garin shi manzala Allah ya karbi wannan shi daga gareta bai ce sai ya ji shi da wani mutum na biyu ko kuma farajulun wa imra'atani mimman tadawna min ash-shuhada'i an tudilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to haka ana iya karban shidan mutum daya wanda ya san abin da zai bada shida akan shi ta fuskar riwaya ta fuskar cewa wani mutumin kirki ne ko mutumin banza ba sai ya kai ba? duk da yake akwai sabani da yawa game da shi yace wa sahahu istibna azi dhi shuhrati an tazkiyati su malaman sun inganta sun yarda da cewa mutumin da ya riga ya shahara da ilimi to ya wadata da sai an ce fiqatu sabtun hujjatun ya wadata daga wannan al-imamu shafi'i shi fara faɗa wannan magana a cikin ar-risala haka al-khatib ya dogara da ita a cikin littafansa a cikin al-kifaya da sauransu shi sai misali yake kamalikin najmul sunan kamar imamu malik wanda tauraro ne na hadisai irin su shuba irin su waqi'u irin su yahya ibn ma'in irin su ahmad dan hanbali irin su bukhari waɗanda shahara su ta kai ta kawo ba a buƙatar wani da zai ce wai waye ma yake magana akan su an taba tambayar ahmad dan hanbali cewa me zaka ce akan ɗan dan rawiya yace kai can irin ishaq dan rawiya sai an tambaya akan shi to irin wannan shuhurar tana sa mutum ya wadatu daga sai an mishi tarbiyya akwai jaharkar da wani ke kai akwai shaharar da zai yi a kanta an san labarin shi da an faɗa shi a ah, wani ai mai kaza ne da an faɗa yanzu misali ko da masu shayi ne a garin nan wataƙila masu shan shayi ta san cewa shayin wane mai inganci baya buƙatar sai wani ya je ɗanɗana ya ji ko wane ne tsiren shi mai inganci ba haka ba ne to irin wannan shi ne shahara tana iya bayyana ga aikin da kake wanda kowa kawai ya san ka an san ka an san cinikin ka ba a bukata kuma sai wani ya ya baka lambar nafdak ko ya ɗanɗana ko ya zo bincike akan hajin din da kake yi a teburin shayi ka misali to irin waɗannan mutanen dai wasu waɗannan wato jibalu sunna akwai su a cikin kowace ɗabaka ta malaman hadisi walibin abdulbarri kullu man na'uni bi hamdi ibn abdulbarri ya magana mai faɗi yace duk wanda ya bada muhimmanci akan koyan hadisi walam yuwahhan wannan karin karin shi malam iraki ne ibnu ibnu abdul bar bi ambaci wannan ba amma iraki ne ya kara yace walam yuwahhan kuma ba a taba raunata shi ba fa innahu adlun bi qawli mustafa to zamu dauke shi mutumin kirki ne saboda maganar manzo Allah yace yahmilu hadha da aima. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin waɗanda za su rike wannan ilimi daga cikin kowaɗannan mai su ne mutanen kirkin cikinsu wannan magana ce amma da ibn abdulbar ya yi amma malamai sun ce lakin kulifa sai dai an saba mishi asalin hadisin al-imamu uh, ibn adiyyin uh, al-jurjani ya da shi a cikin muqaddimar littafin sana al-kamil ga Imamul Bazzar a cikin sunan dinsa haka Abubakar al-Baihaqi a cikin littafin Dala'ilun Nubuwa ya tsada wannan riwaya haka Khatibul Baghdadi a cikin littafin Sharafu Ashabil Hadith da shi Ibn Abdul Barr din a cikin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asani da wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba kaman al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Al-Hilya waɗanda isnadojin babu wani isnadi da za a ce khalil min al-maqal amma dai majmu'in sa malamai suna inganta tabbatar da maganar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to manzon Allah ya ce ko waɗannan ma mai da za su zo bayan na gaba da su malaman cikin su mutanen kirki kirkin gwargwaron zamanin su sai muna da bari yake yanzu annabi yayi ta'dilin duk wani malami kaga wannan umumi ba zai alƙe shi a haka ba yana daga cikin abin da suke faɗa cikin usul cewa lazimul murad na mafhumul nas ba la yakunu murada ba zai yi zama haka ba saboda kuma aikace an samu malamai waɗanda suka saba wannan tafarki tare da suna tare da ilimi an same su a cikin kusan kowane zamani bayan musamman bayan shuɗewar zamanin ulul mufaddala da haka ba za a ɗauke ta matsayin umumi ba a ce duk wanda ake da labarin cewa ɗalibi ne mai neman ilimi kuma da ne mai karantawa a ce shi kenan mujarrad haka ya da shi a karɓi riwaya ta ba za a karɓa a haka ba sai an tantance wa man yuwafiq galiban dhabb duk wanda a mafi yawan lokaci yake dacewa da masu hadda yana muwafaqa da masu hadda fa zabitu wato inda ya koma magana akan ya ake gane wani na da hadda shine za a yi al-itibaru wa sabr za a gwara hadisan shi da na wadanda waɗanda su an riga an san su ma'ana dole ne zama akwai yadik akwai ma'auni akwai samfur akwai ulmuzaj cewa nagarta tusuwa da su ne ma'aunin nagarta tunda kamar da ake auna abu da suke yi ya bai a gane abu kaza ya kai tiya ko kilo akwai ma'aunin tiya akwai ma'aunin kilo ya ba a gane abu kaza ya kai nagarta irin kaza akwai irin wannan ma'aunin nagarta shine an ce wani ya dace alqur'ani ya zai a gane shine misali a ce a ja a wannan izufin a ja a wancan a ja a wancan a duk ko ina lafiya to sai a auna cewa eh, lalle akwai alamar wannan hadda ko to idan aka samu mai riwaya ana so a gane wato hadda shi ko rashin hadda shi za a dauki hadisan shi a gwada da hadisan fiqat irin su maliku dincan irin su shu'ba irin su yahya ibn ma'ini irin su ali ibn al-madini irin su Abdurrazzaq Sanani sai a gwada a ga hadisan shi suna dacewa da irin riwayoyinsu idan eh to yana da hadda kenan shine ma'anan wa man yuwafiq galiban dhabbi fadabit aw nadiran ko kuma wani lokaci ne yake dacewa da shi. wani lokaci ne dacewa da su nadir ko fa mukhti sai a ce to yana kuskure ne kuskure ne shi? wa sahhahu qabula ta'dilin bila zikirin li asbabin lahu an tafula yace wa sahahu su malaman tun yarda da cewa qabula ta'dilin karban nagartan mutum bila zikirin li asbabin ba tare da ka ambaci dalilin zaman shi mutumin kirki ba haka ko ce ba sai ka ce da annahu kaza ba siqatun din nan kawai ya wadatar idan wanda yake magana ya san abin da yake faɗa da asbabin hu an tasqula wato ba tare da an baci dalilan ba an tasqula wato ma'anar shi Allah tasqula ba sai an yi maganganu masu yawa ko aka ce ba sai an nauye maganganu ba aka ce kawai wane wane sai a ce sikatu ko sabitu ko saduqun ba tare da sai an yi ta sharhin cewa ga dalili ga dalili ga dalili ba malamai suna karɓan wannan walam yarau walam yarau qabul jarhin ubuhima amma ba su ga karban suka wanda aka kawo ta a dunkule ba lil khulfi fi asbabi saboda sabani da ake da shi akan meye da meye dalilan sukar mutuncin mutum dalilan nagarta sanadu babu sabani akan amma sai dai wasu sun ƙara wasu abubuwan da suke ƙarin armashi amma dalilan suka ba to akwai sabani a kansu don haka ba dukan mutane ne suka hada akan kaza abin suka bane kaza abin suka bane zaka in zaka soki mutum sai ka faɗi sababi amma duk da haka suna karɓan suka mubahama daga malami guda ɗaya idan babu ta'adili da ya karo da aljarhu muqaddamun ala ta'dili da suke cewa suke cewa sai an fassara shi ko idan kuma aka zo jarhi ne kawai yabo akan mutum babu ta'dili amma wanda yayi malami ne mutqini kamar bukhari ko ibnu ma'inin ko ire-iren su to ana iya karbanta a dunkule dan idan ba a samu abin da ya karo da ita ba amma idan jarhi ne wanda akwai wata magana wadda ba irin ta ba sai an bayyana shine kamar irin waɗancan abubuwan da muka ce misali imamun nasa'i ya jarra malam ahmad ibn salih bin misr saboda sun yi fada ba su fahimci juna ba ko kaga wannan ba dalili ne da ake karba dalili ba don kun bata da wani kawai kaje mutum banza ne me yasa zama mutum banza saboda ya ci bashi ne ya ci biya ba dalili bane da gari ko saboda na je neman aure ya hana a bani ko ya aure budurwata misali duk wannan ba dalili bane da gari wannan wani abin can tsakanin ka da shi na zo siyan fili ya ce ka a siyan mu idan salafiya ne ba irin salafiyar mu dai ba ko ba irin izalan mu dai ba wannan duk ba dalilin gari bane ko mun gane suna nan da yawa a cikin rayuwa kuma sun faru da mutane akwai da gaskin abubuwan da ba a karɓa da suke hana a karɓi jar shine idan ya zama akwai alamun gaba ta akra gaba da ke faruwa tsakanin malamai wayin juna waɗanda mun sha biyu irin yadda Allah ya jarabci malamai da irin wannan fitina shine kowa zai so ya ga wani malami sa an sha a kusa da shi idan na nesa da shi ne wanda bai kai wannan ba sai ta salati yana yaba mushi amma yin kusa da shi baya so idan ba zamanin sa ɗaya ba zai ƙaunar shi amma baya so su zamani ɗaya, don kada su yi munafasa akan wani mukami ko ta shuhura wannan wani bala'i ne da Allah ya jarabci malamai Allah ka tsare mu to daga ciki akwai wani daga ciki akwai munafasa akan mukamai da take jawo haka daga ciki akwai bambancin mazhabi tsakanin ba ash'ari da ba hanbali ko tsakanin ba maliki da ba shafi'i duk wannan yana iya jawo rigima zaka ka cewa yanzu da bambancin kungiya yawanci yan kungiyoyi na addini zaka ga wasu suka yi majunan su adalci ko da ku suna amsa suna iri daya ko suna iddi'a'in aqida iri daya to haka kuma akwai jarhi da ke zuwa daga bambancin gari ba garin ku ɗaya ba garuruwan suna da takun saƙa da junan suna da rena juna kamar kufa da basara kamar tafarkin eh, eh, eh, wanda wannan sai da ya raba su a nahau ya raba su a kira'at ya raba su a siyasa tsakanin Ali da Usman duk sai da suka rabu tunda asalin rabuwa ce ta garin da gari ba sa shiri da juna ko makwabcin juna ne duk waɗannan ba a karɓan su sai in an faɗa ƙarara wa rubbama yace wata wani lokaci ustufsiran jarhu falam yaqbah kama fassarahu shu'batu birrukhdi fama wani lokacin aka nemi fassaran jar idan ka fassara sai a ji ba wani abu ne na na jarhi kamar shine da shu'ba ya fassara da gudu da aka ce wani yana gudu akan abun hawa sai ce ba za a shirye wa yasu wannan ya tsananta ba daidai ba ne don kawai yana gudu ba daidai ba ne shi ma abin da ya yi amma wani ɗabi'a ce sai in yawa abin hawa sai ya yi gudu to wannan ba zai hana shirewa ya su haka don yana fitowa kan shi ba hula ba daidai ba ne ba mutunci shi ba ne amma kuma ba zai hana an shirewa ya su هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النذر شي wannan zancen Eh, shi ne abin da manya-manyan malaman hadisi suke a kai ka shekai sahihi kamar bukhari da muslim ma ahalin nazar a sauran malamai masu malaman usul su ne ahalin nazar cewa ba a karɓar jarihi ga mutumin da aka san nagartarsa sai ya zo fassara, sai ya zo fassara, sai an faɗi me zai ɓata wancan mutuncin nashi da aka sani ba za a ba za a zo kan mutumin da aka san shi da mutunci a ce za a soke shi ba sai an faɗi wancan a cikin sahih bukhari da muslim akwai mutane da dama masu irin wannan tafarkin wadanda a jumlace an san su a matsayin mutane kirki kuma akwai wasu da suka taɓa su kansu amma ba a karɓa ba zai zai babu misalin wasu fa in yaqul qalla bayanu man jure kaza idza qalu limatnin lam yasih fa in yuqal in aka ce kalla bayanu manjuri ai jarhin da aka yi wa mutane bayanin shi kaɗan ne ba ko ina ne suke jarhi kuma su bayani ba wani kawai za a ce da'ifun ne kamar yadda bukhari galibi a littafin shi ko da ce fi hadithihi nazar au fihi nazar ko sakatu anu kaga bai yi bayanin menene ya faru akai tike ga wannan ba ko galibin maganganun hadisi yace kaza idza qalu li matnin lam yasah haka idan suka ce ga hadisi lam yasih to ana buƙatar fassara mai hana shi inganta amma kuma ba ku idan ne suke bayyana ba ba ku idan ne suke bayyana ba wani lokaci suka fara kawai su shiru ba tare da sun faɗi dalili ba wa abahamu wa abahamu suna yin dungu su ki faɗan dalilin fa shehu kad ajaba الشيخ ibnu sarai kenan ko ya bada amsa yace an yajibu waqfu ila sarara to za a dakata ba za a karba ba idan ana kokonto akan me ya hana wane ne zama mutumin menene rashin kirkin sa din da kuka ambata to anan za a dakata za a tsaya akan magana ba za a karbe ta ba ba za a wurga ba sai an hatta yubayyina hatta yubina bahtuhu qabulahu kaman ulus sahihi har sai an samu dalili da ya hana a bincike dalilin da zai hana a karɓi riwayarsa kamar yadda masu sahihain guda biyu ɗin nan bukhari da muslim suka suka ruwaito ga wasu ana iya karantawa hatta hu bahtuhu qabula kuma ana iya cewa hatta hu bahtuhu qabula da karanta da qabula sai ka ce can kashi ma sai ka ce kaman ulus sahihi kharrajula ka karanta da kuma cikawa ishba'i sai ka ce kaman ulus sahihi kharrajula za ka ga ya sa duka wasalin guda biyu ko fa bukhari fa bukhari tijaja tijaja al-ikrima ma ibn marzuq wa ghayr tarjama yace kama a cikin kafin sahihul bukhari an kafa hujja da ikrima maula ibn abbas duk da irin zantuttuka da ake da su da yawa da yawa a kansu karanta da ijdal karanta tazibul tazibul tahdid na ibn hajar akwai maganganu da yawa da yawa akan ikrimatu maula ibn abbas wasu ma sun ce makaryaci ne wasu sun ce kaza ne amma bukhari da ya ga duk wannan maganganun ba su da tabbas sai ya hujja shi haka ibn marzuqi yana nufin amr ibn marzuqi al-bahi amr ibn marzuqi al-bahi wanda bukhari da muslim suka fitar da hadisin shi mutaba ya rasu da shekara 223 yace wa ghairu tarjama da wasu tarajimu din daban irin su ali ibn al-ja'd irin su abdurrahim al-muradi ga sunan da yawa malamai waɗanda abdulkarim al-muradi ali malamai da yawa waɗanda suke da matsaloli isu kansu in kana son ka ga magana akan na cikin bukhari misali sai kuma muqaddiman muqaddiman fathul bari huda sari yayi babuka musamman akan su in kuma kana son ka gansu na duka da sai ka koma littafin bari wanda ya targama na mutanen da aka yi musu aka yi maganganu da akan su man tukullima bihi fi sahihain na na abul walid al ko duk wani tafi da ya targama mazaji kamar a cikin a cikin littafin a nizam da ikdal zaka ga wasu da dama haka a cikin lisanin mizan haka a cikin tafin ibnu abiyin malamai da yawa waɗanda akwai maganganu akan su akan haddasu ko akan aqidar su ko akan wata bid'a da suke da alaka da ita amma da haka an fitar da riwaya kan wanda hawan lokaci zaka ji zahabi yana cewa da za a ce duk wanda yake da wata matsala ko ayyaye a bar riwaya daga gare shi to da an yi asarar ilimin da yawa ce bai yiwuwa shi shine magana da muka yi ranar game da ah, Abul Yaman al ibn Nafi' wanda yayi zuciya yake alkar riwaya a gun maliku saboda ya ya ga maliku malami ne amma kuma kamar sarki ya ci gari ya sha manya manyan kaya sai kawai yace wannan ba malamin Allah bane ya zuciya ya tafi abin shi irin zafin kana na usa sai daga baya kuma yayi kana dama cewa me yasa ya haka to mu kadara inda duk zamu dauki wannan fikiran cewa duk malamin da muka ga wani abu da gare shi wanda bai mana ba ba ma son karatun shi duk jahilai zamu zama dan babu wani mutum da za a daga cikin an sanin shi wani abu wanda bai maka ba kamar yadda kai ma wani abin da kake bi ma wasu ba kowaye kai to shine har nan nake fara cewa duk wanda ya haka kanshi yawa asara shi malamin da ya asara ba kai kai asara dan kai ne zaka je kana nadama irin ta Abu Jamal abin ta kai shi da bakin ciki a wannan zamanin da muke rayuwa galibin ɗaliban ahlus suna da irin wannan fikirar suke rayuwa shine duk malami suna neman ina za su ga wallahi da zarar sun gani kuma har kasu so shi na baki su je su goge ko memory shi ko matin din shi da sun ji mana shi dalla wannan kaza ne shi sa sai aka wayi gari al'amura suka ke ce mana wannan ya saba manhajin ilimi gama dukkan mu nan mun yi makarantar boko wasu malaman ma namu arna ne wasu musulmai ne fasikai an san suna fasikanci kaza wasu ma ba sa sallah mu muna da malamin sun kada da mu har yanzu ba sa sallah kuma musulmai ne kuma kullum haka muke gaishe su muna cewa professor professor ba mu da abin da suke to mukaddara inda an ce duk ba a san karatun waɗannan kowa zai ji a cikin shi cewa eh, wannan larura ce sai ya hakura sai ya koyi karatun shi yasa tun farko abin da ya kamata ka sawa kanka kai ɗaliban ilimi ne kai ba ɗaliban wana ba ilimi kake nema in dai akwai ilimi a wuri sai ka nema idan ka sawa kanka ɗalibin wana shine ka lazumta rayuwarka da shi kenan ko mun gane irin yadda malamai suke so sun gabatar da mutane mai da su ɗaliban su a kamar da mutum ɗaliban ilimi to duk inda ilimi yake sai ya nema yanzu ka je department a cikin ABU kai registration kai ɗalibin department ɗin ne kai ba ɗalibin wani professor bane a waje da ka ba ruwanka da shi ba sai ka san shi ma in fasin ko haɗa a aji ko haɗa a jarabawa in an sallame shi aiki ko ya ritaya ohu za a kawo wani reflector zai koya muku wannan karatu kaga department ɗin ne yake ka ilimi to haka ka ɗauka makaranta ce ke karantar da kai waɗannan malaman kayan aiki ne da haka ba larurar ka bace asali sai kun yi iri ɗaya da su a tunani ba larurar ka bace don za ka ga wani abu ma fa galibi kawai mujarradin tunani ne zai zo maka kuma halama kai ne akan kuskure kamar yadda wancan na maliku din shi malamin shi malam maliku ba kuskure ba tunda wannan kayan da ya saka a cikin halas din shi ya sa su Allah kuma ya halasta mu dalibin ne ya kuskuranta ne to irin wannan yana nan da yawa a ciki a cikin sahih bukhari da muslim malamai waɗanda suna da wasu matsaloli shine haka samu dan takife kawai da yazo ya gani sai ce ai wannan hadisin da ya ba a cikin bukhari saboda mene saboda wani kaza kaga wannan sai ai mai dariya kawai in ya faɗa a cikin yan makaranta ne in a cikin jahili ne kuma ya faɗa duk sai a rubuta irin yadda suke buɗe jahilai a gari ga su fa fil bukhari tijadan إخرما وابن مرزوق مع ابن مرزوق وغير ترجمة واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح مكتفى سودا haka kuma muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa as ya yi hujja da wani mutum mai suna suwaid suwaid ibn malik ya fitar da riwayarsa wanda ya rasu ne a hijira shekara 240 da tika ne amintacce daga baya sai samu rudewa fa kana yitalaqqan ana mushi ne kuma yana dauka amma sai muslim ya fitar da riwayar da aka tambayi muslim aka ce me yasa haka ke ce to in ba riwayar shi ba ai da an ba hadisan malam wani da yake shi shi aka san shi da shi ibn hajarin da ya go magana akan shi a cikin taqarrir shi yace saduqun fi nafsi illa annahu amiya fasara yatalaqanu yatalaqanu ma laysa min hadithi fa afhasha fihi ibn ma'in alqawl sai ibn ma'in sai muguwar magana akan shi muguwar magana cewa yi da ina da sojoji da makamai cewa wallahi sai na kai mishi farmaki sai <laughs> dauka ne bi sayfun waru wa farasu lagazatu suwaidan haka ibnu ma'in yace wallahi da sai ya kai mushi sai ya kai mai hari da ake yana da makamai da sojoji yace wallahi zai je kawai kewaye gidan shi ya kashe shi kenan ko ko ya kama shi kaga wannan magana ce fahisha ta yi muni dan kawai yayi kuskure sai kai mushi farmaki to maliku muslim ya anshi riwayar da wannan malamin a shi ya riwaya daga maliku dalibin maliku dalibin maliku ne a muslim ke so shi muslim ya riwaya daga gari shi a cikin as-sahih a imam al-bukhari shi yadda yake eh, ya fi muslim dacewa wajen irin waɗannan matsalolin idan mutum yana da wata matsala to bukhari yakan ruwaito riwaya da dama yana da ita ne ta wata hanya wanda mutumin yana da mutaba'a kenan daga fiqat da an amince da cewa wannan wajen ba a samu matsala ba na ɗaya ke na biyu ko kuma zai karanta riwaya zai sabar zai tace sai ka ga riwaya kwaya ɗaya ko biyu ko uku ta malam a cikin duka bukari ba zai kawo da yawa domin kawowa da yawan yana iya buɗe ƙofar samun kuskure wanda muslim ya samu kuskure ta irin wannan ko kuma in ya tashi kawo riwayarsa sai ya mata irin wannan abin da yake ko ya mai da ita babi kawai ko ya kawo ta mu'allakan ko kuma ya ishara zuwa ga yadda ta wata tarjama ko kuma sai ya a kan riwaya wacce ba ta cikin asalin addini ba ta cikin aƙida ba ta cikin ibada ba ta cikin mu'amala tana cikin tarihi ne ko sira ko fassarar wata aya ko a hadisul anbiya ko alamatu sa'a ko wani abu daga cikin adam, wanda asali ba shi ne asalin addini ba sai ya kawo rewa a irin wannan wajen bukhari dai yana yin wannan da aka sai zama mafi yawan da suka fi cin gyaran shi sun kasa cin gyaran shi Allah ya mishi wannan gam da kasar din rahmatullahi alaihi amma kamar yadda imamu uh, zahabi yake cewa mafi yawan wanda suka ja in ja da muslim ibn timiya ma ya faɗi wannan magana mafi yawan da suka ja in ja da muslim akan wasu maganganu na shi da wasu uh, take-take shi a cikin littafin sun iya ganin wallan shi sun iya kama shi da wasu abubuwa amma duk da haka littattafan da suna nan a matsayin su na manya-manyan littattafai a cikin addinin musulunci waɗanda ba a da kamar su bayan alkur'ani wannan bai nufin kawai shikenan kuma sai wani ɗan tafi ya ce yawwa alhamdulillah mun samu inda za mu kama littattafan nan ai dama kaza ne to ina ganin sai mu saurara a nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك